من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله العظيم اوكي ga wani Allahu akbar Allah cikin hikimarsa Allah ya kawo mana wanda muke da bukatar ya tunatar da mu tuna ta ga baki daya babban sakataren janar zai za ta tafi da wai ta wata suna ta kasa baki daya shai muhammad kabiru haruna gombe shi ne zai ɗan tunatar da mu a halin idan ana rama abdulaziz ya zauna to shi kenan tare da shi akwai malam anas salisu madina kujerar tsayi a wannan sai da ta gaba da ko wai wannan ta mishi girma eh. ta wannan kuma wannan kuma sa ne eh? shi bai san wannan kuje ta yi da magaji amma eh, ai yana to <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيده ikwani fillahi wa akhawati fil islam wa hayyakum bi tahiyati al islamiyati al karimati min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahaman da tausayin sa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna masallacin sultan bello makarantar sheik abubakar mahmud gumi wanda jami'a ce da ta kyankyashe maluma suke ta karantar da addini a kasashen afirka ina addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka ɗazu bayan an gabatar da sallar juma'a inda shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau karamin tsuntsu da babban gida ya gabatar mana da sallah ta juma'a a wannan mimbari kuma babban limamin mu na juma'a a wannan masallaci wannan dattijo da ya kwankwadi sunna ya koshi shi ba kurbaye ba ya kwankwada ne ya cika cikinsa ya daura mana aure a cikin masallacin aka daura aure wajen guda goma sha ɗaya to kuma bayan an tashi daga daurin aure sai na je na magana da shugaba cewa ya kamata ko da tsakanin magariba da isha a gabatar da nasiha a wannan masallaci kuma shugaba ya ce ya amince kuma cikin taimakon Allah ga shi Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon zuwa kuma da yake an gabatar da semina ga manya-manyan mu da iyaye har da kalifofin shek abubakar mahmud gumin duka muna tare da su a nan don ga mahaddacin alkur'ani mai girma a sayidu doktor a shek alhassan sayid adam jos muna tare da shi a wannan wuri da sauran manya-manyan maluma duka muna addu'a allah ya sa wa rayuwarsu albarka su tajuddin daga ibadan najeriya ce dai duka ta haɗu ba dogon wa'azi zan yi ba wasu kalmomi zan faɗa daga nan sai in cika wa riga ta iska in sai inda dare mu wato shi dan adam a ɗabi'arsa ta asali yana da matsala idan ga ya gyaru an yi sa'a ne ilimi da imani suka gyara shi amma idan ba ilimi da imani suka gyara shi ba za ka sha mamaki duk wata shegantakar da baka tsammani dan adam ya iya ta idan ya shirya wata tsiya sai ka ga shedan din ma bai kai shi ba sai ka ga shi za ka ba kambo in yaso so ka dauko shedan ka bashi dipiti wannan ɗabi'a ce ta dan adam idan ya sha tsiya ya koshi kuma ilimin shi kadai bai iya gyara shi sai ilimin ya hadu da me ya hadu da imani dan ya sha karatu kawai amma karatun ba a haɗa shi da imani ba to sai abin ya zama bala'i bala'in ma sai ya karu ƙarshe sai ya zama jama'a matsala malamin in ya lalace ya kangare in sun haɗu da shedan shedan sara mashi yake idan sun haɗu da shaidan akan hanya shaidan sai ya ba wuri ya ce mai gida barka da zuwa ya za ka ka gane wannan ƙur'ani ya ce wa tulu alaihim na ba allazi atainahu ayatina watlu alaihim na ba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na walau shi'na la biha walakin akhlada ila ilal ardi wa واتبع هواه يا مثال شيكي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث حركة تابات ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله أكبر Allah maɗaukin sarki yace watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu labarin wannan wanda muka bashi ayoyinmu Qur'ani kiran suna bai da muhimmanci a wajensa shi yasa ba a faɗi sunan shi ba sai aka ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina amma da muka bashi ayoyinmu inji Allah Allah yace fansalakha minha sai ya saɓule. daga ayoyin da Allah ya bashi kamar yadda maciji ke sabulewa daga kwasfasa sai ya sabule daga wannan ilimi da Allah maɗaukin sarki ya bashi sai ya zama gashi a gefe ga kuma karatun a gefe gashi a gefe ga kuma ilimin a gefe wannan shine ma'anar me fansalaha minha to yayin da malami ya sabule ya zama yana gefe ilimin yana gefe to abin da zai faru shine fa'atba'ahu shaytan da jahili ne shaidan ne zai wuce gaba sai shi sai ya biwa sai ya bi shaidan to yanzu aka rama kallahun ne wanda shi ya kamata ya gyara al'umma idan an samu dauda a jikin tufafi sai a sa ruwa a gyara ko idan najasa ta taba tufafi da me ake wankewa to yanzu shi ruwan ne najasa ta tsunduma a cikinsa shi kuma da me za a wanke shi to wannan ne dalilin da yasa sai Allah ya ce fa atba'ahu shaytan yanzu shine mai gidan shaidan. shine ogawa shaidan. da shi da shedan shi shine boss shine senior shedan junior shine me fa'atba'ahu shaitan sai zama shedan yana bi shi wato shedan sai ya bi shi shedan sai zai mai masa dan rakiya sai Allah madaukin sarki ce fa kana minal gawi sai ya zama cikin halakaku ji Allah madaukin sarki wannan ne dalilin da yasa zaka ga yanzu a nan kasar da muke rayuwa a ciki a Najeriya akwai waɗanda suke rubuta alkur'ani mai girma da jinin haila shaidan ya taba rubuta qur'ani da jinin haila kenan yanzu da wannan da shaidan wane ne mai gida a ciki yanzu yau dinnan idan mace ta je wajen boka tana so ta danna kan mijinta wani honorable ya samu kuɗi ya shaƙe kan kuɗi tana so ta murƙushe shi ta zama ita kaɗai za ta tsotsa ita za ta gurgura ‘yan uwa da dangi ma sai ta amince kamin su samu yana faruwa ko bai faruwa ka samu mutum yana abuja ƙaninsa ma bai isa ya je wajen shi ba in kanin yana son ya zauna lafiya a gida sai ya je ya kwanta yana yi wa matan ladabi saboda ta murƙushe kan mai gidan kaga shirgegen ƙato ya tsuguna gaban matan yayansa yana anti <laughs> yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa saboda ta yi mai ta murƙushe kan mai gidan to da mace ta je wajen malamin tsubbu tana bukata ta danna kan miji abu biyu malamin tsubbu zai ce ta je ta kawo mashi abu na farko jininta na haila abu na biyu mani ɗin da ya sadu da ita saboda haka da ta yi jinin haila ya ɗauke kamin ya ɗauke sai ta ɗabi jinin ta zuba a cikin kwalba ta tara sai ta rufe idan ta samu tsarki sai ta sha kwalliya ta sha ado ta yi wa mai gida rangwada da kwalisa shi kuma ya ga tun da Allah ya halatta masa ba matsala ya yi kwanciyar aure da ita yana gamawa sai ta tashi ta shiga banɗaki ya ɗauka ta je ta yi ɗahara ne ta je ta yi ta matsa gabanta Manin da ya sa mata sai ya shiga cikin wannan kwalbar to daga sai ta rufe sai ta je ta kai wa boka shi kuma boka sai ya samu wata najasa sai ya ƙara haɗawa sai ya gauraya sai ya mai da shi tawada sai ya samu allo na farin ƙarfe wannan najasa mis na jinin haila da wannan mani da wata najasar da ya ƙara da ita sai ta zama ita ce tawada sai rinka rubuta ayoyin ƙur'ani mai girma in ya rubuta ayoyin ƙur'ani kuma sai ya wanke sai ya bata sai ya ce ki je ki sa masa abinci da ya ci an gama da shi ta ce an gama ya ce ki tabbatar fa bai gane ba don abin da karni karni ta ce ba matsala na san miyar da ya fi so miyar ganye idan na sa obados na daddawa da magi da karafish da madish sai ya zo ya shaɓi girki yana santi bai san cewa a murƙushe shi ba daga nan sai ya zama ɗan ƙala ta ce in ta ce gabar ya ce sak in zai fita ta ce ka tabbatar ka dawo karfe tara ya ce on the dot ba zai iya tsallaka umarninta ba to kaga wannan malami ne da ya bar Allah ya bar addini ya bar ilimin da ya karanta shi ne ya shirya wannan shirin ya taɓa yin wannan bai taɓa yi ba suwa suke cewa a je a tono kabari a ciro likafani a kawo za a haɗa wani lakani da shi na'am malami ne da sunan ilimi zai yi suwa ke cewa a je a yayyanko naman jikin ɗan adam a kawo za a haɗa wani lakani da shi a ƙwaƙwalo idan mutum suwa ke ba da laya su ce a yanko fatar farjin mace a rufe layar da ita duk wannan shegantaka shedan bai yi ba amma ga malami da ya bar gaskiya yayi ko bai yi ba yayi kaga dole shedan ya bashi respect dole idan shedan ya hadu da shi ya masa jinjina saboda shi wannan ya fi shi kangara wata tsiyar da ya iya shi shedan din karan kansa bai iya wannan tsiyar ba to wannan yake nuna maka dan adam yana da matsala abin da ke iya gyara shi shine me ilimi da imani idan suka haɗu su biyu to a lokacin ne sai su gyara ɗan adam shi yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga siffofin da allah maɗaukin sarki yake siffanta ɗan adam da su sai ka ga mafi yawa wato siffofi ne masu matsala daga irin wannan misali cikin suratul adiyati sai Allah ya siffanta ɗan adam sai ce innal insana innal insana li rabbihi lakanud وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الله يتي إن الإنسان للي adam أدم لربه لكنود ga ubangijinsa mai tsananin butulci ne wato shi dan adam a ɗabi'arsa wato ba ma kai dan adam dan uwansa ba Allahn da ya halice shi ma bai wuce ɗan adam ya masa butulci ba Shi ne innal insana lirabbihi hila lakanud ya zaka ka gane wannan Allahn da ya halice shi kullum rahama yake sauko masa da ita ya ba shi ruwan sama ya ba shi iska da zai shaƙa, kan ƙasar Allah yake kwana rana hasken wutar lantarkin Allah da shi yake gani iskar Allah yake shaƙa, kazar Allah ya yanke ya cinye masara Allah yake surfewa shinkafar Allah yake dafewa komi Allah yake masa amma kuma shi kullum zai saba wa Allah ne ya tsokano fushin Allah a ɗabi bala'in tiririn zunubinsa ne abinda mala'iku za su kai wa ubangiji wannan ya yi wa Allah butulci ko bai yi wa Allah butulci ba Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud lalle shi dan adam wato mai tsananin butulci ne ga ubangijinsa sai Allah ya ce wa innahu kuma lalle shi ɗan adam ala zalika a bisa wannan mummunar ɗabi'a tashi la shahid mai shaida ne ya san wannan halin shi ne ya san wannan tsiyar da yake aikatawa Allah ya hana kuma ya san ubangijin sannan mai karamci ne ya san ubangijin sannan babu ni'imar da bai mashi ba amma duk da haka kuma ya butulce ya bijire wa ni'imar Allah madaukin sarki ya saba wa Allah madaukin sarki shi dan adam wannan ɗabi'a tasa ya santa ji Allah madaukin sarki Allah ya ce ba nan matsalarsa ta tsaya ba wa innahu li hubbil khair shi kuma dan adam har yanzu daga halinsa a takbir a takbir <laughs> muna maraba da shugaban kungiya na ƙasa wato wa'azin sultan bellon ya tashi daga ƙwarya ƙwarya yanzu ya ɗan koma wani wa'azin afirka afirka hakan nan Allah ya ce wa innahu kuma lallai shi dan adam li hubbil khair wajen san alkhairi malamai suka ce alkhairi anan shine kuɗi Allah ya ce la shadid mai tsananin son kuɗi ne wato in ta zo magana harkar ya samu za ka sha mamakin ɗan adam babu abin da ba zai iya yi ba domin ya ga cewa wannan dauɗa duniyar ya same ta ta shigo hannunsa wannan magana halin ɗan adam ne ko ba halin ɗan adam ba ne halin ɗan adam ne wani mawaƙi ya ce wai tsakanin ɗan adam da kuɗi kuɗi mai sa faɗa da uwa ya ce kuɗi mai sa faɗa da uba wato shi ɗan adam akan harkar kuɗi za ka sha mamaki yanzu idan kana tafiya kan hanya haga ɗan siyasa yana wucewa kaga matasa sun shafa bula gagariyo suna gogawa akan kwalta suna ihu suna sai dai a mutu duka ƙarshen magana mai suke so su samu kuɗi suke bukata su samu yanzu idan ka je abuja za ka sha mamaki yadda ake kamawa yadda ake kamawa karuwai hotel ana zina da su haka ake kamawa matasa ana luwaɗi da su haka ne ko ba haka ba ne me ake nema a samu kuɗi kaga matashi ya tashi ya tare abuja shi ba wani abu yake sayarwa ba shi ba wani ma'aikacin gwamnati ba ka gagara gane kanshi amma kullum yana abuja in ya dawo yana dan sanya galila yana dan walƙiya ga 'yan takalma mista ko misrati ya dan sa a kafarsa yana dan tafiya yana bonsin yana zara ido kar ya saurin baka sha'awa ka tsaya ka bincika ka ji menene yake yi a abuja inda yake zaune yanzu akwai matasa da suka tare abuja su ba luwaɗi suke yi ba su kun san amfanin su za su zo su yi layi da daddare matan manya su za su zo su ɗauke su su je su kama musu hotel su biya su kuɗi su yi zina da su shi mijin yanzu shi ake ɗauka haya shi za a ɗauko dama ita mijin nata bai da lokacinta kullum yana semina da conference kuma ta san ba tsayar da bai a can babu arni yadda bai murkushe ba a can saboda haka ita ma ya bata lasisi duk abin da take so ta je ta yi ba matsalarsa ba ne ko gida zai zo sai ya buga mata waya ya ce hajiya kina ina ta ce gani na area 11 ya ce da zan zo gida ne tare da baki na ce bari in bincika in ji kina gidan ko baki nan ta ce a ba gida kar ku zo yanzu amma ku dan jira ku bani ko awa daya domin na gama da area 11 zan bi ta garki daga nan in bi ta mai tama <laughs> saboda haka shi ba ta ma cikin lissafinsa ita ma ba ta cikin lissafin shi to irin waɗannan matasan su za su zo su yi layi wani abin da zai baka mamaki mata su kuma su zo suna ɗauka ta zo tana duddubawa ta ga wane ne ya mata wata ta fi son dogo wanda ya fi ta tsayi watakila miji ta ɗan gajere ne wata ta fi son ɗan dukurkuri wata ta fi son mai ɗan nauyi jinjina ɓaɓa wata ta fi son ɗan siriri mara duwawu <laughs> wai wannan me yake faruwa wai namiji ne matashi ne shi aikinsa kenan Abuja ya ke je noma a garin su ya fi karfin sai da tumatir ya fi karfin tallan muruci ya fi karfin tallar takalmin danko shi dole sai ya ji daɗi sai ya shiga mota mai kyau sai ya hau abun hawa mai kyau ba tare da ya ainihin wahala akan abin da zai yi ba wato wannan ita ce ɗabi'arsa amma duka me ya kai shi me yake nema abin da yake nema shine yaya za a ya samu kuɗi mun je Lagos wa'azi ake faɗa mana wasu matasa 'yan kasuwa coci suka je suka samu fastoci a coci wai sun gani a talabijin wani fasto wai in yayi addu'a wai yankan wuka wai ana karɓa marar lafiya in ya dafa shi zai tashi su ba su san drama ba ce sun ɗauka abin da gaske ne wai to wannan talaka ne wai fasto ya masa addu'a yanzu ya samu kuɗi saboda haka ana nunawa yana jawabi su kuma musulmai ne wai suka tashi suka je coci suka samu wannan fassan su ma ya musu addu'a saboda su samu me saboda su samu kuɗi akwai wanda yake faɗa mana da daddare sun je makabarta suka samu wani a makabartar tsirara sun ɗauka mahaukaci ne ashe wai da hankalinsa laƙani aka bashi in yana so ya kuɗi sai ya je makabarta ya tube tsirara a makabarta da daddare akwai waɗanda ke zina da mahaukata saboda kuɗi a zo da rushe shi ya baka ta sha tonted kaga katti sun fito an tattara mahaukaciya da tsiya-tsiya an murkusa a cikin jib an rufe ta yi awon gaba kai baka san me yake faruwa ba wani hoda rabin ne a ciki shi zai murkushe saboda me an ce sai yayi wannan zai samu kuɗi a katsina ran da muke wa'azin mani an kama wani a masallaci yana luwaɗi da sabon musulunta a cikin masallaci an ce masa ba zai samu kuɗi ba sai idan yayi yi luwaɗi a cikin masallaci aka kama shi a tsakiyar masallaci daidai sanda malam yakubu musa yake ba da sanarwa abin da ke faruwa kan mimbari a daidai wannan lokacin mutumin yana hannun yan sanda a daidai wannan lokacin red handed aka kama shi mun yi wa'azi a riyadul qur'an ana rama anas ina jin kana wurin shai yakubu musa sai ya zo mana da wani abu a kunshe ya ce kun san menene wannan aka ce a kan mimbari tare da su malam abubakar giro argungu yana budewa sai muka ga gunki ne na wata mata da goyo tana durkushe kun sai aka samu wannan gunki da mace mai goyo tana durkushe wani mai kuɗi a cikin masu kuɗi a nan cikin garin katsina shi ne ya mutu a ɗakin sai yana da wani akwati ko matarsa bata isa ta zo kusa da akwatin ba da ya mutu mata suka kewaye akwati sun ɗauka damin dala ne a ciki aka ɓalla akwati gaban kowa da kowa sai aka samu gunki ne na wannan matar ashe wai shi duk kuɗin da ya tara gani yake wannan gunkin ta hanyar sai yake samu wannan gunkin na matar mai goyo ita yake yi wa sujada ana ganin shi a masallaci ana sallar shi amma dan bautar gunki ne me yasa yake bauta wa gunki saboda ya samu kuɗi dangi suka ce a rufa asiri saboda kar a ji mu a yi abun kunya Allah ya sa akwai amaryarsa ta sha izala ta ƙoshi ta cika cikinta ta ce ba yadda za mu rufa wa mushirki irin wannan asiri bayan Allah su je suna cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa sun ɗauka musulmi ne dole a tona masa asiri ta ɗauko gunkin da kanta ta kawo malam yakubu musa ya hawo kan mimbari yake nuna mana gunkin malam abubakar giro ya ce bari ya taba dan ya taba tarihi bai taba taba gunki da hannunsa ba bayan ya laguda ni ma aka miƙo min aka ce in taba na ce ina tsoro kan in taba bala'i in taba musiba wannan duk saboda ayi me kuɗi Sheikh Abdullahi Balalo yana ba mu labarin wanda aka ce yana so ya ci gwamna sai ya je Makka ya samu hotel na kusa da Ka'aba kamar hilton ko daru tauhid ko zamzam hotel ko safa wanda ke kallon ɗakin ka'aba in zai je kuma ya samu matashi ya je da shi su tube tsirara suna kallon ɗakin ka'aba ya luwaɗi da wannan matashin kamin ya ci zaɓe kuma ya je ya yi luwaɗi da wannan matashin kuma ya ci zaɓe wannan ya za ka ce masa akwai Allah ya da ba yadda za ka gaya masa akwai Allah ya da duk sai wannan me yasa yake so ya zama gwamnan saboda kuɗi duk wannan bala'in saboda kuɗi ake yi akwai ɗan takarar sanata da malaman tsubbu suka ce sai ya samu shanu guda hudu aka sayo ɗima-ɗiman shanu hudu kowanne naira dubu tamanin tun a lokacin kun san me aka yi sa da ransa za a ɗaure shi a kwantar da shi an ɗora drum na ruwa akan wuta ana sa wuta sai ruwan ya tafasa ya tafasa sai a rinka ɗebo wannan tafasasshen ruwa ana zubawa akan sansan da ransa sa na ihu na ƙugi fatar san saboda bala'in zafi ruwan zafi za ta yi bororo ta kumbura sai a sa wuka ana kankare fatar bijimi yana ihu yana kashi yana fitsari yana kururuwa haka aka rinka kankare fatar bijimin sai da aka kankare shi ya koma jajawur wani hisabi sai an je lahira in ban da Allah wake iya wannan hukunci bayan an kammala sannan sai alaramomi suka zo aka kewaye bijimin aka rubuce shi da suratu yasin aka kai gabar da gari aka binne aka ɗauko na biyu aka masa haka sai da aka binne duka bijiman guda hudu da wannan azabar saboda a ci zaɓe mun samu ɗan takarar ciyaman mana local gamman malaman tsubu suka ce ya samu kadangare a kashe kadangaren a yi wa kadangaren wankan da ake wa wankan gawa a sa ma kadangaren likafani a yi wa kadangaren sallar jana'iza a masa kabari irin kabarin da ake yi wa mutum a binne to an binne 'yan adawa saboda a samu me saboda a samu kuɗi wa innahu li hubbil khairi lashadi wannan ita ce ɗabi'a ta ɗan adam idan ba ilimi ne ya gyara shi ba idan ba imani ya gyara shi ba ƙazami ne ƙwarai da gaske yana da matsala kai alaran mabar nan sake ba mu wata siffar ta ɗan adam da Allah madaukin sarki ya siffanta mana da shi sai Allah madaukin sarki ya ce innal insana khuliqa innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله ما دوكين سركي يتي إن الإنسان للي دان أدم خلق أن هالتش وأي هالتش to yaya natural ɗabi'a ta ɗan adam take Allah ya ce halu'a ɗan baba kere an handamization lugaji ba aljihunsa bai cika mai haɗama mai handama ga kwaɗan tsaya kuma bai ƙoshi Allah ya ce yadda ɗan adam yake kenan haka aka yi shi haka yake ko ba haka yake ba yanzu da Allah 'yan siyasa da ke satan kuɗin talakawa wani ai da ka kalle shi kasan mahaukaci ne me zai da kuɗi yanzu aka yi samun mutum wallahi muna magana da wani babban mutum yake ce mana za ka iya samun mutum guda ɗaya duk wata zai saci miliyan 200 a kudin talakawan shi ya ce wannan mai dama dama ne wasu daga cikin malaman nan muna tare da su sanda yake magana ya ce akwai wanda duk wata zai saci miliyan 500 a kudin talakawan shi yana gwamna ya saci miliyan 500 kowane wata duk wata ka saci miliyan 500 me za ka yi da ita ina za ka kai ta miliyan miliyan miliyan 500 duk wata ka yi shekara takwas kana sata bayan ka sata shekara takwas idan shekarun suka kare kuma ka ji sata bata ishe ka ba ka ce bari da tsiya tsiya sai ka samo wani yaron ka kafa yadda ko ba za ka iya satan miliyan ɗari biyar ba tunda ba kai ne gwamnan ba to ya bari ka ɗan saci miliyan ɗari da hamsin kowane wata me za ka yi da su ina za ka kai kuɗi yanzu idan ka tafi dubai ka je Burjil arab hotel ne a ruwa za ka samu ɗaki kwana ɗaya dala dubu goma thousand dollars kwana ɗaya ya kwanta da daddare ya tashi da safe dala dubu goma dala dubu goma an canja kuɗin najeriya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kwana ɗaya miliyan da dubu ɗari shida za ka iya samun mutum a nan najeriya ya kama ɗakin na dindindin saboda bai so wurin da ya je sai amar sabon bukin ko ya je ko bai je ba duk wata zai ɗauki kuɗin da ya kai miliyan hamsin ya tura ka samu mutum guda ɗaya ya saci kuɗin talakawa wai yana da gida gida sama ɗari biyu a ƙasashen duniya yana da gida a ingila yana da shi a manchester akwai a texas akwai a las vegas akwai a miami akwai a singapore akwai a dubai akwai a kun sa abin bahaushi bai da lokacin da zai je gidan bai da lokacin da zai kwana a gidan amma yana biyan kudin wutar lantarki yana biyan masu gadi yana biyan masu bayin fulawa ya aje mota yana biyan direba yana biyan kuku yana biyan masu goge tayil yana biyan masu goge banɗaki ma'aikata kuma yana biyan ƙasar haraji sai ka samu a kowane wata akwai wasu maƙudan kuɗi da yake kashe wa gidan kusa inda zai baka haushi kafet ɗin masallacin angosu in ya mutu ba zai iya sakewa ba kafet ɗin masallacin angosu bai iya sakewa kuma da wani dalili zai sa ya je ƙasar in ba a yi sa bai da lokacin da zai kwana a gidan kuma a hotel zai kwana yanzu wannan idan ciyaman mana lokal gamman ya baka lpo low purchase order ka samo masa mahaukaci idan ka kamo wannan ka kawo bai kamata a yi boca da gaggawa a biya ka ba in ba mahaukaci ba me za ka kira wannan me za ka kira shi duk wannan bala'in da al'umma suke ciki mutum ya tara irin wannan dukiya ya taskance bai san me zai daita ba sai ya gama tarawa ya gama tarawa sai Allah ya turo masa bala'i sai Allah ya ce hawan jini je danne shi sai Allah ya sake aiko mashi diabetes sai a karo masa da ciwon shakuwa sai a kawo masa da karo masa da wani allergy da wani gout to duk kudin da ya tarin kuma ba za su ciwu ba mu gatsiya duk abin da ke da daɗi likita ya ce karka kuskura naman sa ya ce za ka yi ciwon kafa kaza za ta tada maka basi kifi za ka samu high madara a ce hanjinka zai yi. zai yi santsi da yawa bon bita a ce jininka zai obados rake ƙarshe ya ce to likita sai mai zanci sai likita ya ce to inda kana so ka zo na lafiya to ka rinka samun acca-acca da ganye-ganye kaga ka zama arnabu innal insana kulika halu'a ya ɗabi'arsa ta gaba take idza massahu sharru idan wani sharri ya shafe shi talauci ya shafe shi ko wani ciwo ya same shi ko ya faɗi a zaɓe ko wani bala'i ya auka mashi jazu'a ya rinka tsuwa kenan yana raki kowa sai ya ji amma ko kusa wani abin mamaki wa iza massahul khairu amma idan alheri ne ya shafe shi ya samu wasu makudan kudi ya danne yaya zai yi manu'a sai ya rowa ko labarin ba zai bayar ba shiru kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa shi yasa ko kasuwa idan ka ji ana taɗin kasuwa to ba a ciniki ne lokacin da ka ce ya kasuwa ce wace kasuwa kuma kasuwa ko zama ba dan an saba ba ma yanzu shagon bude shi ai aiki ne da kasuwa ta koma ta daidaita kuɗi ya fara shigowa ba ka ƙara jin labarin sai dai ka ga masallacin kasuwa baya cika alama ce ta kasuwa ana ciniki kuma ba mai ji ko ba wanda zai taimaka na gaya muku wani alhaji daga nan najeriya ya je saudiya ana hira da wani balarabe kai alhaji ba larabci kai balarabe fa ba hausa to ya za yi dole sai da aka samu tafinta aka samu ɗaya daga cikin yan wa ɗalibai shine mai tafinta balarabe ya ce ka tambaya mun alhaji me sana'a sa a najeriya ce alhaji eh balarabe yana tambayar kama shuguluk wai me aikin da kake a najeriya alhaji ya dariya ya ce ka gaya masa ni da yake gani international business tycoon ce ni dan kasuwa ne mai zagaye duniya na je dubai na je hong kong na je singapore na je ya ce ato ya yi kyau ya yi kyau aka gaya wa balarabe balarabe ce masha Allah masha Allah masha balarabe ya ji daɗi ya ce ka tambaye shi yana da gida ce wai alhaji balarabe ya ce a tambaye kana da gida alhaji ya fashe da ya ce ka ce masa wannan bai da hankali ina faɗa masa cewa ni mai bizina na duniya maganar gida yi wani gari ne a najeriya ban da gida a manyan garuruwan najeriya akwai a kaduna akwai a kano akwai a abuja akwai a lagos port ma saboda ina yawan zuwa na sai gida a can ya rinka kirgawa aka ba balarabe labari balarabe ce masha Allah masha Allah balarabe ji daɗi ya ce to ku tambaya mana alhaji ya taɓa gina masallaci aka ce alhaji ya eh, balarabe ya ce a tambaye kawai ka gina masallaci alhaji ya shiru ya ce to kai mashi bayani ita harkar duniya komi ka gani sai Allah ya kaddaro <laughs> kun sa wani abin haushi wai ba ma laifin shi ba ne laifin na Allah ne shi ne bai kaddaro ba shi yasa bai gina masallaci ba da aka faɗa balarabe aka ce bai taɓa gina masallaci ba alhaji sai ji balarabe na inna lillahi wa inna ilaihi rajo inna lillahi hankalin balarabe ya tashi ya gigice ma bana lillahi masjida balarabe mamaki yake bai taɓa jin hadisi a wajen malamai ba annabi ya ce man bana masjidan yabtagi bihi waje Allah bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci dan neman yardar Allah Allah ya gina masa gida aljanna alhaji ya tsaya yana rarraba ido balarabe ya ce to bari ma wani bayani ba dan riya ba sai dan ya zama darasi a gare ka ka gani nan ni ma dan kasuwa ne kaman kai business nake yi yace gida na guda daya wanda nake zaune ciki a nan maka ya ce amma na gina wa Allah masallatai cikin taimakon Allah masallaci 27 masallaci nawa 27 balarabe nan da za a zo da shi Najeriya da ya sha mamaki shi wannan tun da hayyaje maka ma mai dama dama ne akwai wannan makan ma bata lokaci yake gani wallahi akwai dan wanda yake gaya mun sun tafi kasa mai tsarki da wani dan majalisa dan majalisar su Abuja ranar su dai su wata kudu ba kan tashin alkiyama da mutuwa ko mutum bai jin larabci sai ya yi kuka a ranar yadda jama'a ke kuka a masallaci saboda kudu ba an tunatar da su Allah da lahira to abin da ya ba wannan dan uwa mamaki shine da ya kalli honorable sai ga shi sai game yake yi da handset din ma bai ma san me ake yi ba shi game ma yake yi wannan abin sai ta da mashi hankali kuma shi dan majalisar shi ya biya masa suka tafi tare bayan an gama sallah a masallaci sun tafi restaurant za su ci abinci sai ce amma honorable ka bani mamaki ya ce mamakin me sai ya ce ɗazu a masallaci ko baka jin larabci yadda ake kuka liman ke wannan kudu ba kamar duniya za ta tashi mutane dama da hagu kowa kuka yake amma kai sai na gaggam kake yi da handset sai honorable ya kalle shi sai ya murmushi sai ya girgiza kai bai ce masa komai ba sai suka ci gaba da ci abinci sai bayan da suka gama cin abinci sun koma masauki sai ce kai ya dakata ya ce ɗazu na ji kana maganan wai ana ta kuka a masallaci ne ban yi kuka ba ina game da hanset ya ce e <laughs> ya ce ka bin mamaki da kake wannan tambayar ya ce ni ka san wani abu ya ce e ya ce ni wallahi hankali na gaba ɗaya ba ma a wurin yake ba balle ma wai in lura wai wani na kuka wai mai liman yake faɗa ni babban abin da yake damuna akwai wani deal da muka yi a house ya kamata an samun kuɗin a account har yanzu ban ji alert ya shigo ba yace ni shi da wannan abin da dame yace duk wannan game da kaga yana yi na jiran Ya ce to menene ce yanzu kai ba za ka ga kokari na ba da ma hannaye da na taso na taho wannan dakin ba za ka ga nayi kokari ba me nake nema me ban samu me ban da shi da har zan taso yanzu nan da ma hannaye da kaman ni yanzu na ma yadda na ba harkoki na na taho wajen ɗakin nan duk ba ga nayi kokari ba har ka zo kana magana wai ana kuka a masallaci kai Allahu akbar Allah ya faɗi gaskiya sa asirfu ayati عن آية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا Why? ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah ya ce عن an الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق yanzu wani girman kai ne kai wai Allah kake girman kai wai me yake nema wai shi a fahimta sama in kaga mutun ya je maka to talauci ne shi ya tunanin sa kenan talauci ke sa shi kuma ya tsallake tunda talauci ya tsallake look musta honorable wa ya gaya maka ka tsallake da Allah mutane manya-manya da suka rike manya-manyan matsayi a Najeriya suka tara kuɗi ƙarshe suka tsiyace angulu ta koma gidanta na tsamiya wa ya san adadinsu wa ya san iyakarsu yanzu da za ka zo da mota dab mota dab ka ce a tara maka tsofin gwamnoni da suka gama suka sauko suna nan suna kokowa da masara da tsofin difiti-difiti a nan najeriya sai dab ɗin ta yi overload ka bar fasinja a ƙasa wai da ba samu inda za su hau ba haka ne ba maganar tsofin ciyamomi na local gama ake ba ko kwanaki mun je lagos wa'azi da malam abubakar giro muka ga wani ciyaman bayan ya gama ciyaman ɗin ta ƙare mashi an yi buge-buge ta ƙare talauci ya ce assalamu alaikum ya ƙi cewa wa alaikum salam talauci ya shigo da tsiya-tsiya ƙarshe kun san me yadda Allah ya taimake shi sai ya buɗe shagon aski aka ce mana wannan shagon aski na tsohon ciyaman ne kawai ya sami kilifa ya rike kawai da ka zo ka ce honorable ya ce ya ya ce 50 naira in an dauke wata kuma ya ce na jan wo 70 nawa a nan najeriya a wannan ƙasar tamu an samu gwamnan da ya daga gidansa zai sayar abuja wani gwamna tsohon gwamna ne shi wani gwamna da ke kan kujera ya taya naira miliyan 200 ya ce ka kara ya ce ai na siya da daraja ya ce kai kasan me yasa na ce ka kara ya ce a'a ya ce ka saya da daraja don kai ma wata ran sai da gidan za ka yi watakila Allah ji tausayin kai turo wanda zai saya da daraja gwamna ya ce ban gane ba ya ce ya maka gane ba a karatun a fili yake to na ce maka zan sayar ce ni da nazo zan sayar yanzu cewa ne zan sayar ya ce ai magana guda ɗaya ce ya ce sanda na sauka daga gwamna irin wannan gidan ina da guda ɗari biyu yanzu duk na sai da su in ka sai wannan saura uku su ma na san zan sai da su in ce ba ne ya ce ba wani abu ne kuma sirrin sato kuɗin na yi talakawa suka mun Allah ya isa ta bi ni kai ma satowa kai kuma sun yi Allah ya isar dan me kai ba za ta bi ka ba <laughs> na san gwamnan da sanda yake gwamna yarsa ba ta wanka da ruwan famfo sai da suwan wata katan katan na suwan wata za a kawo a ringa barewa sai an cika baf sannan ta shiga wanka ta wanka a ciki wai saboda su an tashi babu jams saboda tsabar korowa kamin ta mutu sai da ta ga Uwar ta na kullan zobo bayan his excellency ya zama foma na san gwamnan da aka kori kuku daga gamman house mai dafa abinci a gaman house laifinta shine ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bombitan da jiya aka bude gwangwani. wai don me ba za ta bude sabo ba wannan iska ta hura an bude jiya an ɗanɗi ba. to wai yau ta bude sabo don me za ta hada da wannan wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna tirka shi ku fa yanzu mai dama dama ba ga watan ramadan ya matso ba to yanzu wani nan ya yi asusu zai je ya sayo katon gwangwanin madarar gari 2500 gram da katon gwangwanin bombita ya kawo mata ya fara kashedi ya ce billahi lazi mata na san halinku in kun ga abu baja-baja sai ku ɗauka a banza kuka samu to da tsiya-tsiya wannan sai ya kai ƙarshen watan azumi dole a bi a hankali a yi taka tsantsan kowa a gidan nan ƙaramin cokali biyu ni kuma uku uku <laughs> shi ne mai dama-dama shi ne mai mai dama-dama kenan to ya an fatattaki an fatattaki kuku da gaman house saboda wannan shi ne laifinta kun sa wani abin tausayi gwamnan daga baya ya sauka talauci ya murkushe shi da idona na shi yana maula da idona yana me maula aka ce mun ka gane wannan na kalle shi ban gane shi ba dan da fari ne ashe da ya ci bakar wahala sai koma ash na ce ai ban gane shi ba sai aka ce ai wane ne ana ce wane ne na ce ah your excellency na gaisuwa na jinjina na ce wani aiki sai duniya ce wani aiki sai duniya an taɓa yin wani taro ga wani bakon gwamna ya zo jiha da gwamnan jihar suna zaune ana taro ga kwamishinoni da advisors da special assistants ga jama'a ana wani function sai wani tsohon gwamna da ya daɗe da sauka sai ya zo taron shi ya shiga talauci ya ci bala'i yana zaune kan kujera shi wannan gwamna bako sai ya hange shi saboda tsohon gwamnan wannan jihar da ya zo ne sai ya ce wa gwamnan da suke ce ah, your excellency wancan kaman eh, his excellency former governor sai ce ya ya ya ya he is one ya ce shi ne shi ne ya ce he entirely changed wai ya canja gaba daya ya ce he look older than his age wai in ka kalle shi ya fi shekarunsa tsufa sai ce eh ai problem da aka samu when he was a governor he didn't make a proper planning because there is a long-term plan and short-term plan he didn't make a proper financial management wai shi wannan abin da ya sa shiga talauci wai sanda yake gwamna bai shiri mai kwari ba domin akwai shiri planin mai cin gajeren zango da mai cin dogon zango yadda za a yi wa kuɗi tsarin da ba za a taɓa shiga talauci ba shi kuskuren da ya bai irin wannan ba kenan yanzu shi me yake nufi shi ya irin wannan ko saboda haka shi talauci ba zai zo inda yake ba <laughs> look <laughs> you are very very stupid ka san me kake yi ba planning bai hana ka shiga cikin talauci bai hanawa ka tsaya ka yi abin da ya kamata ne kawai ya dace da kai shine innal insana kulika halu'a Iza masahu sharru jazua wa iza masahu alkhairu manu'a alarama sake babu wata siffa ta dan adam dan akwai bukatar mu gane wai ya dan adam yake ne kan je ka suratul ahzabi sai ka je can dab da bakin boda inna aradna al amanata inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha na'am wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan ya da adam yake innahu kana zaluman jahula Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard Allah ya ce lalle mu mun bijirar da amana ga sammai da ƙasa inji Allah madaukakin sarki mun bijirar da amana game sammai da ƙasa Allah ya ce wal jibal har duwatsu mun bijirar musu da ita muka ce ga amana ku ɗauka Allah ya ce fa abaina an yi hamilna sai suka ki ta a kangara wa Allah ne yasa suka ki dauka Allah ya ce a wa ashfaqana minha sun ji tsoron amanan ne sun ga ba za su iya ba ta musu nauyi suna tsoronta inji Allah madaukakin sarki to tunda sammai sun gaza ƙasa ta gaza duwatsu sun gaza duk ba su da kwarin da za su iya ɗauka sai aka ce dan adam kaifa Allah ya ce fahamal hal insan dan adam sai na daga mu ya ce ba matsala shi a ɗora masa zai iya a ɗora masa zai me zai iya in ji adam ya ce ba matsala shi a ɗora mashi zai iya kai dan adam da karambani kake me ya jawo dan adam har yi wannan karambani Allah ya ce inna hulalle shi dan adam kana zaluman mai yawan zalunci ne sannan jahula mai yawan jahilci ne bari mu ji menene dan adam ya zama zaluman ya aka ya zama jahula amma kamin nan menene amanar malamai suka ce ita ce amana ta addini wasu malamai suka ce salloli guda biyar da ake yi amana ce wasu malamai suka ce wankan janaba amana ce wasu malamai suka ce matarka da aka baka ka lura da ita amana ce wasu malamai suka ce ‘ya'yanka amana ne wasu suka ce sauran sha’ir na addini amma malamai suka ce wato duka wannan sun shigo ciki da amana ta ajiya karbi aje mun karbi rike mun karbi je ka kaiwa wane an shi wa wane duk wannan yana cikin amanoni wa'anda ɗan adam Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa ya kinkima ya ce zai iya ɗauka ya kinkima ya ce zai iya me ya ce zai iya ɗauka amma da ya ɗaukan ya riƙe bai iya riƙewa ba bai iya bai iya riƙewa ba a ah, yanzu a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamin kiyama ta tsaya masu amana za su ƙare har sai an kai ga ana cewa a cikin ƙabila kaza akwai wane yana da amana a anguwa kaza akwai wane yana da amana a gari kaza akwai wane yana da amana kamin kiyama ta tsaya sai ya zama masu amana kirga su ake yi ɗaiɗaiku saboda ƙarancin su ba su da yawa kai wannan lokacin ya zo ko bai zo ba wannan lokacin ya zo yanzu waya ce ga ɗan kasuwa mai amana wanda kowa yana da garanti a kansa haƙƙin wani ba zai makale ba in haƙƙinka ya shigo zai iya isarwa su ne kaɗan a cikin 'yan kasuwa 'yan siyasa in an ce ina masu amana da aka yarda da amana su suna da yawa ba su da yawa amma dai akwai su akwai me na kwarai ba su karewa har zuwa ranar tashin alkiyama karka yi daga ce duk 'yan siyasa lalatattu ne duk 'yan siyasa mutanen banza ne musulunci bai da wannan ba akwai na kwarai akwai wayanda ba na kwarai ba wallahi an taba nuna mana wani ciya mana local gamar aka ce wannan a tarihi shi da aka san shi bai sata kwabo ɗaya ta gwamnati kuma bai karɓar cin hanci ba zai taba ba kwangila ka kawo kwandala ka bashi ya karɓa ba ba zai taba yadda ba ciya mana na local gamar na tsaya na kura masa ido ina kallon shi abin mamaki ya ba wani kwangila mutumin ya ɗauko kuɗiyarsa hanyar da zai biya bashi ya kawo ya bashi ya ƙi karɓa ya sake dawa shi kuma yana so ya zubar da ruwa ne ya taka dan shi dan nan gaba a sake ƙara mashi ya matsa wa ciyaman ɗinan lamba ran ciyaman ɗin sai ya karɓa mutumin ya je yana murna yau ya ba ciyaman rashawa ciyaman ya karɓa bayan kwana biyu sai ciyaman ya aika ya zo da ya zo sai ɗauki receipt sai ya bashi ya ce receipt ɗin menene ya ce na ginin masallaci ne ya ce ban gane bai ce kudin da ka matsa min dole sai na karɓa ban da bukatar su a wuri kaza ana gina masallaci sai na ɗauki kudin na basu na ce to ga su sa a su sun gina masallaci su ba da rasit ga rasit ɗinka ka yi sadaka wa masallaci a sayidul hafiz dokta ma ya san cewa maɗe kun san wani abun ban mamaki wannan mai kudin ya ce to honorable ali na samu aikin yi tun da dai da na baka kudin sai ka ba masallaci gudunmuwa sai ya je ya ce a bar masa masallacin zai gina masallacin gaba ɗayan shi ran da ake bikin buɗe masallacin a ranar mai kudin yake faɗin dalilin da ya sa ya gina masallacin yanzu idan ka ce duk ciyamomin local government barayi ne kayi adalci in ka ce duk gwamnonin najeriya barayi ne kayi adalci ba ka yi adalci ba a akwai na kwarai akwai ba na kwarai ba sai dai ba na kwaran ba su suka fi yawa suwa suka fi yawa ba na kwaran ba ne suka fi yawa na kwaran su ne 'yan kaɗan idan ka shiga cikin ma'aikatan gwamnati abinda da za ka samu kenan akwai na kwarai akwai ba na kwarai ba amma ba na kwaran ba sun fi yawa wayanda za su iya rike amana su ne yan kaɗan idan ka shiga cikin malaman addini akwai na kwarai akwai yan cuwa-cuwa ƙarya nake ƙarya nake amma ba kai saka ce duk malamai sun lalace ba sun lalace duka ba su lalace ba malaman Allah ba su karewa har zuwa ranar tashin alkiyama domin kace malaman Allah sun kare to wataƙila jahilan Allah suka saura a ba su karewa amma dai akwai ba na Allah ba akwai su mutum ya tsaya ya ta zara ido ya mara rantsuwa 180 kuma ƙarya yake dan cuwa-cuwa ne ƙarya nake amana ita hatsarinta sai sanda ka hawo siradi lokacin za ka gane matsalar cin amana wallahi sai kan siradi kun san siradi shi siradi akan wutar jihannama yake kuma lilo yake da kasan igiyar shanya tana lilo kuma kasan wutar jihannama ne kuma duk wanda ka gani a aljanna ta nan ya biyo ba wata hanya in za a je aljanna ita kenan kwara ɗaya tallintan ba ta kai igiyar shanya kauri ba kaurinta bai kai silin gashi ba ta fi takobi kaifi kuma tana lilo kuma tana da wasu makata makata da take sargafa mutane tana zubowa da su ciki siradi kenan kasa wutar jahannama kuma ta nan za a bi a je aljanna kuna son shiga aljanna ba ku an samun ba duk mai son shiga aljanna ya daga hannu ya ce Allahu akbar to ka shirya hawa siradi ka shirya hawa me siradi ta nan zan bi Adamu Aliyu ta nan zaka bi Alaramma ta nan zaka bi shugaba Abdullahi Balala ta nan zaka bi Dokta Alhassan Sai ta nan zaka bi babu wata hanya banda ita ta nan ake bi tana lilo kuma akwai checking point checking point na mala'iku dan kunshin ka in ka dauko kuma ta nan zaka biyo akwai masu cikin din aqida nan ne ake strict scrutiny nan ne ake screening na bala'i wallahi sai ka tsallake ba daga kafa screening zai sai an bincika aqidar ka la ilaha illallah kai take ka makalo shirka ka sargafo ka ratayo ta nan zaka biyo da an bincika an samu akwai shirka wallahi babu ruwan mala'ika zai baka one blow jahannama za ka fada a ce next on the line ba bata lokaci akwai wurin sikirinin na sallah akwai wurin sikirinin ɗin amana to nan ne inda yake da hatsari nan ne za a bi amanar wakaci wani ya baka amana ka murkushe sai a ce to ga can karkashin wuta je ka ɗauko. kun san wani abu da sirari yake da hatsari yayin da mutane suke tahowa wasu na tafiya da gudu kaman kan abun hawa wasu kaman tafiya da kafa wasu da rarrafe wani duk kaifin siraɗin nan da jan ciki zai hau kan siradi siradi na faffarke shi yana yakushe shi yana karce masa fata da nama yana ya naman jikin shi haka yake ja da ƙyar zai samu da ya haura amma da ƙyar na tsira ya fi da ƙyar shi yasa annabi ya ce fa makdushin najin wa sun fi jahannam akwai wanda ya daddaushe ya yayyakushe an faffarke shi an kakkarce shi an yi yaga da naman shi amma dai ya tsallaka akwai kuma wanda an yi kulikulin rakiya da shi a wutar jahannama kuma kun san hatsarin siradi sanda mutum ke kan siradi babu wanda yake tuna matar ko annabi bai tuna matar shi yana kan siradi ko annabi bai tuna dan shi yana kan siradi ta kansa yake kuma babu wanda zai tsallaka siraɗi ya waiwayo wai ya ga wane ne ya taho in ka fara hawa sai mahaifiyarka ta hawo daga baya in ka samu ka tsallaka ba za ka ce bari in waiwaya in gaya halin da tsohuwa take ciki ba da ka tsallaka sai ka ce alhamdulillahi lazina jani minki sai ka kara gaba ba waiwaiwa sai ka ce na gode wa Allah da ya tsallakar da ni daga ke ba mai waiwaiwa mutum ɗaya ne duk duniya zai tsallaka siradi ya waiwayo shine annabi Muhammad sallallahu shine bayan ya tsallaka siradi zai wayo ya ga al'umma sa ga muna muna tahowa wani na dungurawa wani na fadawa siradi na girgizawa wasu na lange lange su fada wasu na tsallakowa annabi yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim to sai ka hau kan siradi ana ake cikin na amana amma ga dan adam ya kinkima ya ce ba matsala Allah ya ce innahu lalle shi da adam kana zaluman mai yawan zalunci ne shi yasa dan adam tun yana jariri yake fara zalunci da ya ji ya dan fara hakori sai ya ce to da kan nonon mahaifiyarsa zai wasa haƙuri haka nan sai yana shan nono kawai sai ya fasa sai ya rintsa ido sai ya garkama mata cizo ya shiru yanzu fa yana jariri to me kake tsamani wannan ran da ya zama kansila <laughs> yanzu wannan ran da ya zama kansila ya za'i da shi jariri ne fa tun yana karami zai samu wani kanin sai ya sa hannu ya muntsine shi in an ce ya za ya ce babu abin da aka yi mashi yaro na kwala ihu a rasa tun yana karami kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ada dan adam kenan zaluma in kaga bai zalunci ba ilimi ne ya gyara shi da imani su kadai ke gyara shi ya zama ba a zalimi ba in ba haka shi yasa dan adam in ya cuta ko ya zalunci ba abun mamaki bane in bai bane abun mamaki sannan jahula gashi da yawan jahilci bai ma san me zai amfane shi a duniya ba bai san me zai amfane shi a lahira ba ba haka dan adam yake ba yanzu da mutanenmu sun san me zai amfane su duniya da lahira za mu shiga halin da muke ciki wannan halin wane ne kai wato Allah rama ba dan adam zai baka tausayi baka mamaki ba ka san halin adam je a takbir a takbir ba tashi ya kai wa'azi ba sallah za a kira a kuma ci gaba da wa'azi da yadda Allah ga gingima gingiman maluma nan za su dora daga inda aka tsaya dokta zai hawo bayan an gama sallah sannan shugaban kungiya ya zo ya ɗana kamin a yi sallah Mina الشيطان الرجيم وصلى ala nabi النبي الكريم وبعد فيا إخواني alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. gaskiya wato na sani 'yan najeriya kuna da wani alheri da duniya take faɗa amma ku ba ku san shi ba amma zan gaya muku wannan kisar da ke a gurguje ne wata rana wani malaminmu a garin madina muhammad bin abdullahi zirban ɗansa ya yi hatsari mai suna ahmad ya karere duk nan ƙasusuwan sun karere amma da ke ƙasa ce ta adalci an kai shi asibiti an masa aiki duk an ɗinke koma ya koma daram sai na je gaishe shi ina zaune dogon babbar riga ta da ƙube irin wannan a kaina sai ga laraba mutum tara sun shigo suka ce sheikh muhammad fahina wajata al zaif hada hada Safir wala min rijar al-amn ne, wani ambasado ne ko kuma babban jami'in tsaro ne sai zurban yi dariya ya ce ina haza talibin min tullabil ilimi dalibi ne daga cikin daliban ilimi min ayana yace min najeriya suka ce kai kan ka zama uban yan najeriya ya ce abinda na sani na alheri a najeriya da kun sani kuma duk da iyayen 'yan najeriya ne ya ce najeriya ce za a kira sallah ba hayatul amur bil ma'ruf babu 'yan hisba ba mai tilasta ka amma masallacin da yake najeriya kakaf banga wanda yake ɗauke masallata ba duk masallacin da yake najeriya sai an yi sallah a waje ya ce kuma ya zagaya ƙasar turai ya zagaya asiya ya je afirka ya zagaya ƙasashen larabawa bai ga masu irin wannan ɗabi'ar ba a duniya in ba 'yan najeriya ba ashe a wa'azin ma haka kuke 'yan najeriya ashe a wa'azin ma haka kuke a duba ka gani kuma wai mai wa'azin masu ake dawo na ji wani yace sai gari ya waye yan uwana wannan wa'azi da muka ji babu shakka ya isa ya zama mana darasi mu masu wa'azi ya zama muku darasi ko mabiya ya zama wa ɗaliban ilimi darasi ya zama wa 'yan kasuwa darasi ya zama wa sarakuna wa'azi ya zama wa 'yan kasuwa wa'azi ya zama muna darasi ga baki ɗaya Dalilinmu a ƙarƙashin wannan waɗannan misalan da aka kawo abubuwan nan da malam muhammadu kabiru ke faɗa wasu a gabanmu aka yi mun gansu mun gani mun tabbata wasu kuma labari muka ji kuma labarin ingantacce kamar wani labari da na ji da zan ba labari ne man tsuguna kawun shugaba a taso saboda san kudin 'yan najeriya da san shugabanci irin nasu wani ya zo yana neman ciyaman na lokal gamman sai aka ce sai ya nemo biri da rai ya ce ina zan samu biri aka ce to ba ka san shugabanci shi kenan in kuma kana son ciyaman na lokal biri muke bukata an ji malamin tsubu wannan ciyaman ya shiga daji har kasan nijar can irin ba zan faɗi jihar ba <laughs> kada wani ya ce jihar ce ya dinga shiga daga wannan hannun har cikin nijar ya je samu wani kwari aka ce nan gurin ba yadda za a aika wani birrai ba su wuce ba sai ya zauna yana zaune a gurin can sai ga birrai suna wuce sai da ya ga na karshen zai wuce sharaf ya carke biri buri yana juyowa wa Allah ya haɗa da shi ba kai ba ya dinga yakushinsa ya dinga kyakketa masa fuska ya yayyaga masa riga ya faffarda masa ciki ya kyakketa masa kafa ya ciccije shi kai ya saki burin nan saboda zafin cizo zuburi ya tafiyarsa ya rasa yadda zai samu buri don ba lafiya da kire shigo gari jini na zuba ya je asibiti aka yi treatment nasa aka ba shi magunguna inda ya yage da yawa sai da aka ɗinke ƙarshe daga baya bayan ya ɗan samu dama-dama yana ga akwai wata ƙofa sai ya zo wajen malamin ce Allah shiga ta malam ga ina da wace ina buri ya ce ai ba buri ya ce dubu malam duk jikina da ka ganin ya dinga duba masanan duba nan duk buri ne ya yage ni buri ne ya cije ni ya ce to ina yake ya ce ai ban iya kamo shi ba ya ce to shikenan babu shugabanci babu buri ba shugabanci ga yakushi sannan ba lada sannan kuma ga shirka saboda haka 'yan najeriya wannan ita ce al'adar wannan ita ce ɗabi'arku wani labari da ya zo mun a nan kusa-kusa nan zan faɗa don makwabtanmu ne don ina da iyaka da ɓaɓura da zangon daura da daura